إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوف نشرت وإذا السماء كشبت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا رانا أنك بيدها السنتر wato ranar da aka waye gari rana ba ta da haske wa idan najumun kadara idan tauraru ta garwaya wato ta cice daga wurin da take ta garwaye da juna ta gurbata wa idan jibalu suyira idan duwatsu an ka gusar da suwa kaga duwatsu ta hasabu ha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabu wa idan isharu utila idan namun daji an kai banza da suwa wato raƙuma isharu raƙuma masu ciki wanda sun kusa haihuwa su ne isharu wato dukiyar da ta yi kowace daraja ga larabawa torar da kaga sun hita batun shanun nan da ta yi kowane da raƙuman nan da ta yi kowane daraja gare su wa'anda sun kai kusa haihuwa yarar da duk da sun yi banza da su sun kyale su gaban za to lahira ta wai zalo hushe hushe idan namun daji da aka zuwa farauta a kamo kaggaga ga sunan ko ina an tara ta babu mai farauta to ranar kiyama ke wai zar zaharu sujira idan ruwan gulabe aka mai shi su ruwan zahi wai zan nufusu zuwajat idan kowace rai aka auren mata dukkan bangarorin jikinta tun ranar da mutum an kaihe shi za a fara yanke mai cibiya to ranar da kan an dawo da cibiyar nan tashi garai kama wanda ya tawo duniya to ranar kiyama kenan wai zalma ma'uda ta su'ilat idan rai wanda an kai gina an ka turbuɗi ga al'adar larabawa kowa zai yi alƙawarin kiyama ce ko wai ka iya ɗauka in an ka haihu da haka nan sai ya yi gina da ranta ya turbuɗe to idan aka tadda wannan da aka turbuɗe ran nan na macen nan da aka turbuɗe aka ce mata da ayi zambin kwatilat da wani zunubi an ka kashe ta ta ce an kashe ni ban yi zunubin komi ba to ranar kiyama kenan wai za su na shirat idan an ka buɗe littafai tun da kowa ya mutu an rufe littafai ne tura da an ka buɗe littafan ranar kiyama kenan wai za sama a kushi idan sama aka heɗe ta wato aka buɗe sama wai zan jahimu su su'irat idan wutar jahimu aka hura ta ta kama sosai wa idan jannatu uzrifat idan aljanna an ka kusanto da ita ga bayan Allah masu takawa wa uzlifatul jannatu lil ke? to rana nan alimatnar sun ma a hadara kowace rai ta san abin da ta halatu daga daga an kawo ƙarshe kowa da kowa ya ta abin da ya aikata fala uqsim fala uqsim bil khunnas al jawaril kunnas wallahi li idha as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مضاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين to Allah subhanahu wataala yace wala uqsim ba sai na yi rantsuwa bil khunnati da masu koyewa ba al khunnati jam'ul khannas al khannas aljawari masu tauraro masu gudu alkunnati masu haskakawa wato masu shara da ma'ana masu haskakawa wallahi ba sai na rantse da dare ba idan asasa idan yayi duhu kwarai wasubuhi ba sai na rantse da asuba ba idan ta nafasa in ta da wato lokacin da hasken asuba ya fara bayyana innahu shi qur'ani la ƙaunar rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci wato manzo mai karamci ya taho da ita ziko watan kuma abuci karhi inda da ashe makin kuma amintacce wajen mai al'arshi mada'in wanda aka wada a cikin mala'iku su ne masa da'a mada'in kamma wato wanda aka wada a can aminin kuma amintacce wa ma sahibukum bi majnun abokin ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba majnuni na ba kamar wanda suka ce wa ah, manzo Allah mahaukaci na Allah ya ce a abokin nan na ko ba mahaukaci na ba ai ya san jibril wala kadara ahu haqiqa ya ga jibril bil ufuqil mubin a cikin sasanni bayanan ne ya gane sama saboda haka ya san jibril ba, shi ba mahaukaci bane wa ma huwa ala da gaibi da kuma shi bai ruwa da gaibin da aka sanar da shi wato wahayi wahayi ne gaibi to in an faɗa mai an aiko shi bai ruwa yana ba da sako kamar wadda aka ba shi wama huwa bai qawli shaitani shi wa qur'ani ba maganar shaytan bace a rajimin abin nisantawa wato abin korewa ga rahama shin idan ba ku yarda da wannan ba ku aina ta tazhabun to ina za kuna idan ba ku yarda da wannan ba ku aina ta zahabu to wani wuri za kuna idan ba ku yarda da wannan qur'ani ba wani wuri za kuna in wa shi qur'ani ba bai kasance ba illa zikrun ce wa abina lil alamin ga duniya saboda haka ku idan ba ku yi imani da shi ba to ina za kuna tun da shi ko azina ga duniya idan wasu ba su bi ba wasu za su karba kuma su bi shi liman sha ko, duk wanda ya so cikin ku an ya daidaita to ya daidaita ne, duk wanda ya so ya bi hanya madaidaiciya to ya bi amma wa ma tasha'una kusan da sani ba za ku so ba illa an sha Allah sai Allah ya so ku daidaita rabbul alamin ubangijin kai.' Allah da albarka wannan sura da ɗaukakarta da kuma darajarta da imaninmu da kai mun ka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana dangancinmu da kuskurenmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu ka sauƙaƙa mana azumin ganin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan gana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurori da matsalolin ramadana ranar da ta watan ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ita ka an sha azuminmu na ramadana da albarka sunayenka ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu suratu a takawai da ta ƙare sai suratu